mai sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa a wannan shirin namu na majalisun malamai majalisun malamai shiri ne da ke zuwa mai sauraro kai tsaye daga wannan kafa ta DITV da alheri video a kowace ranar lahadi kuma daidai irin wannan lokaci shiri ne da yake gayyato malamai domin su shigo wannan zaure su ba da tallafinsu ga addinin nan namu na musulunci kuma wannan shine shiri na farko bayan wucewar azumin wata ramadana muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya amsa mana ibadun da muka gabatar da kuma wanda muke kai a yanzu da wanda za mu yi nan gaba a yau muna tare da dr kabir asgar wanda ba bako ne a cikin wannan shiri ba ya saba shigowa domin ba da nashi tallafi da gudunmuwa a wannan addini namu na musulunci dakta assalamu alaikum wa alaikum salam bana biyu akan wakan lamarka dai to da fatan mun yi azumi lafiya da sallah alhamdulillah Allah ya ansa mana amin amin dakta kai tsaye bar mu je ga maudu'in wannan zama namu na yau wato za mu tattauna ne akan jarabawa a rayuwar musulmi jarabawa aka ce shine wato wani al'amari da bawa zai fuskanta eh, zai zamanto mai sanyi ko mai zafi duka da jarrabawa ce to dakta wani irin jarrabawa ne za ka yi mana magana yau a kan insha Allah to bismillah ar-rahman ar-rahim alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu yudlil fala hadiya وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ‘yan uwa masu bibiyan wannan tasha mai albarka tasha alheri rediyo da ke nan zaria na sake muku sallama da kuma barka da shan ruwa da fatan muna nan lafiya allah ya sa albarka a rayuwarmu amin algatu malam kamar yadda ka ambata za mu tsokaci ne insha allahu akan jarabawa a rayuwar musulmi hmm. wannan wani wata matashiya ce mai faɗi kwarai da gaske abin da nake so farko mu fahimta shine dama dai shi musulmi Allah subhanahu ta'ala ya kawo shi wannan duniya idan ya mishi jarabawa duka rayuwar duniya jarabawa ce da Allah yake yi mana mm. wadda kuma zai yi sakamako akan ta ranar tashin alkiyama kamar da Allah yake cewa allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala a cikin suratul mulk haka lalle Allah shine wanda ya halicci rayuwa mm. ya halicci mutuwa da rayuwa mm. wanda ya yi haka domin ya jarabce ku ya ga wa ya fi kyan aiki mm. Haka nan a farkon sutul an kabut kuma faɗin Allah da yake cewa alif lam a hasiban nasu an turaku an kulu amanna wa hum la yuftanun shin mutane suna tsammanin a bar su kawai suke sun yi imani babu wata jarabawa da Allah zai musu Hmm. Allah ya ce wa laqad fatanna alladhina min qablihim hmm. lalle haƙiƙa mun riga mun jarabci wanda suka gabace su kaga su ma ba za ka yi su ba kenan fa la ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu hmm. wa la ya'lamanna al-kadhibina Allah ya ce lalle sai ya bayyana waɗanda suke da gaskiya suke yi kuma sai ya bayyana waɗanda suke ƙarya suke haka hakanan a wani wuri cikin suratul baqara faɗin Allah am hasibtum an tadkhulul janna walamma ya atikum masalul ladina khalaw min qablikum shin kuna tsammanin kawai za ku shiga aljanna ba tare da irin abin da ya faru da na kafin ku ya faru da ku ba Allah ya ce masatumul ba'sa'u sa'u darra hakika bala'i da rigingimu da talauci da wahala da yunwa al-ba'sa'u wahalhalu mm. wad abubuwa masu cutarwa sun mm. same su wa zilzilu Allah ya ce an girgiza su an yi shakin ɗinsu mm. hatta ya kula rasulu na amanu ma'ahu mata nasrullah idan suka ji wahala mutanen da hmm. Allah ya ce hatta sai da su musulman hmm. da annabin da aka aiko musu sun fara tunanin wai yaushe ne alkawarin da Allah ya musu na nasara yaushe zai faru waɗannan duka ayoyi da ire-iren su suna nuni zuwa ga lalle Allah ya riga ya tsara sunnan wannan rayuwa cewa akwai jarabta da zai wa mutane hmm. eh, yana jarabtar mutane a ah, muminai haka Allah yake cewa wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin haka a cikin muhammad to a wata aya wadda take kamar za iya cewa ummul babi ce ita game da wannan matsala wadda ta bayyana nau'o'i da irin jarabawoyin da Allah yake mutane na'am ita ce faɗin Allah wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wa samarati wa bashir sabir kaga Allah a wannan aya ya fassale ababen da yake jarabta mutane su Allah ya ce lalle hakika za mu muku jarabawa a cikin wani abu na tsoro mm. mu jarabce ku da tsoro mm. tashin hankali rashin kwanciya hankali mm. tsoron barayi tsoron kidnappers tsoron kaza tsoron kaza da min alkhawfi kenan ko wal ju'i da yunwa rashin abinci rashin ruwa na sama hmm. rashin abinci a gida hmm. rashin abinci a kasuwa rashin albashi hmm. tashin farashin kayayyakin abinci da sun kayan masarufi kaga minal ju'i kenan Allah ya ce kuma wa naqasin minal amwali da kuma ta waya a cikin dukiyoyinku karayar jari hmm. karayar tattalin arziki a kori mutum a yake daina samun albashi a rike albashin watanni mutum ya zuba dukiyar shi a cikin wani kasuwanci ta narki hmm. ya je ya yi kwangila a kibiya ya shiga wani business irin na zamani din a internet eh, eh, a nemi a rasa incarnation ne mm. waye sunan ta cryptocurrency ne ga sunan da iri daban-daban duk wannan na kasin minal amwali ya zuba kaji su mutu mm. ya kiwon raguna a kisaye mm. ya je ya kaza ya tafi wani kwadago ya dawo babu abin nan ya gama aiki tela ne a har ɗaki kuɗin hmm. duk su kwace kayan tafiyawan sallah su kwashe kayan ba su biya ba <laughs> duk wanda yana cikin na kasu milal amwali a zo a ci bashi a shagonka a yi hmm. ta cin bashi hajarin ya kari duk wannan Allah yana jarabta mutane da shi hmm. Allah ya ce kuma wal anfus da kuma rayuka mace mace rashin lafiya wanda kake so ya kika wanda kake ki ya matsa maka wal anfus wasamarat da ya yi itatuwa hmm. a yi shukan abin ya ƙi hmm. ko ruwan ya kasa hmm. ko tsuntsu ya cinye ko shanu su shiga ko a ce an gama noman gabaki ɗaya abin ya ƙi daraja a kasuwa duk wannan yana cikin wasamarat ko ya yi tsada ko ya tsada karamin mangwara naira eh. ɗari <laughs> mangwaro da zaka dan ba yaro dan eh, yayi shi a ce naira ɗari la ilaha illallah eh, nan kwallon kankara din na a ce ɗari takwas ɗari shida Ka ga duka wannan wasamarat Allah ya ce wa bashir sabiri hmm. amma a yi albishir ga masu haƙuri hmm. alladina idza asabatun musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sune wanda idan suka shiga duk waɗannan jarabawoyi hmm. da ma wasu jarabawoyi daban-daban to sai suna komawa da al'amarin su ga Allah suna cewa lalle daga Allah muke kuma izuwa ga Allah za mu koma ga manzala sallallahu alaihi wasallam ya fassara wannan wuri da cewa kamar yadda ya gaya ma wannan sahabiya hmm. wadda daga baya ta zama ɗaya daga cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce ummu habiba ko hmm. ya ce mata wato idan idan an yi rasuwa idan an yi mata rasuwa ko ta shiga wani cikin wani bala'i to ta yi wannan addu'a hmm. to lokacin da mijinta ya rasu a farkon al'amari ummu salama da mijinta ya rasu har take cewa mato ai tana ganin ma wane ne kaman kaman abu salama hmm. domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata in tayi wannan addu'a to duk abin da ya same ta na tashin hankali Allah zai canza mata da abin da ya fi shi hmm. duk da haka saboda amanna da ta yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta yadda ta yi wannan addu'a Allah ko yi mata canjin da ta tabbatar duk duniya ba ta tabbatar ya fi Abu Salama gaskiya ne to wannan ah, wasu kenan daga cikin ayoyin Alkur'ani mai girma waɗanda suke ishara zuwa ga cewa sunna wannan rayuwa hmm. Allah ya tsara ta akan sai ya yi ma mutane jarabawa kuma jarabawa tana iya zama da alkhairi tana iya zama da shari wa nablukum bi sharri wal khairi fitna wa ila turja'u hmm. amma galibi an faɗi talaƙin lafazin fitina akan abin da yake damuwa ce hmm. an fi ilakin ta akan abin da yake damuwa ba a ba a cika ganin jin daɗi da alkhairi da wadata da sarauta da shugabanci da shahara ba a cika ganin sa a matsayin jarabawa amma fitintunu irin waɗannan na rashin lafiya na rashin abin hannu na tsoro mace-mace takuruwa bakin ciki fitintunu iri daban-daban mutane sun fi kallon su a matsayin fitina kuma gaskiya haka ne to abin da farko nake so na fara mana tsokaci a kai shine yana da kyau mu fahimci me yasa Allah yake mana wannan jarabawa galibin mutane muna ɗauka Allah baya son mana in ya jarabci mm. wanda kuma ba haka bane mm. hasali ma hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana nuni zuwa ga cewa Allah ya fi jarabtan waɗanda ya fi so annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al'anbiya'u ashaddun nasi bala'a annabawa sun fi kowa shiga cikin tsananin jarabawa hmm. annabi ya ce sun mal'amsalu fal'amsalu sannan kowa gwargwadon biyayyarsa ga Allah gwargwadon nauyin jarabawa. wasu annabawa tun da suna da cikakkiyar da'a ga Allah hmm. suna da isma hmm. to ko zazzabi ne idan annabi zai yi sai an ninka mishi zafin jiki akan wani wanda ba shi ba hmm. in za a darshe shi da talauci za a ninninka mishi in hmm. za a darshe shi da rashin lafiya haka za a ninka mishi in za abin da Allah limai na jarabawa sai ya ninninka mai sannan a sauran mutane su ma kowa gwargwadon imaninsa gwargwadon yadda Allah subhanahu wataala cikin hikima sai san wannan wannan bawa na Allah zai iya daukan wannan jarabawa hmm. a wata riwaya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mumini zai wayi gari har yana tafiya babu ko dugon zunubi tare da shi saboda duk an kankare mushi waɗannan zunubai sakamakon fitintun da suke samun shi hmm. kafi nan daga cikin fa'idar da bawa zai ci cikin fitintunu shine za a kankare mai zunubai sannan kuma bawa zai wayi gari ya zama yana da tawalu ya san shi ba kowa bane hmm. da Allah zai kyale mutum bai da wata matsala kwata-kwata to ƙarshe zai iya samun wani yanayi na tunanin cewa shi fa bai da matsala mm. shi ya fi ƙarfin komai da abin da yake sanyi zai same shi yadda yake so perfect to wannan zai shiga cikin gururi da rudi mm. da haka ana yi mutum jarabawa don ya san matsayin shi cewa har yanzu ba sunan shi bawan Allah yanzu to kamar a kalla da muka ambaci batu game da annabawa mm. ina ganin yana da kyau mu kula da cewa annabawa dama an hore mu mai koyi da su mm. babu laifi mu kalli irin rayuwarsu da jarabawa da Allah ya musu duk sanda mutum ya fada cikin wata jarabawa to yana da kyau ya kalli wani wanda Allah ya wannan jarabawa mm. shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance duk sanda mutanen Makka suka cutar da shi suka sa shi cikin damuwa sai kan ce laqad uziya Musa akthara min hadha fasabar ah. sai tuna ɗan uwansa annabi Musa hmm. shi ta Allah yawaita bashi labarin annabi Musa ne. Hmm. saboda kamantakekeniya wajen al'ummar ta annabi Musa hmm. sai kan tana shi ce lalle an cutar da annabi Musa fiye da wannan ya haƙura haka lokacin da mata suka sa shi cikin wani yanayi na damuwa a gidansa sai ce inna kunna la antunna sahibu yusuf ya tana irin yadda annabi yusufa alaihi salam ya fuskanci jarabawa daga wasu mata a zamanin mm. to kaga ashe yana daga cikin abin da ake so mu dinga kula da shi sa'ad da rayuwar mu ta fuskanci wata jarabawa shine mu kalli baya mu dau izina daga bayin Allah wanda mun tabbatar sun fi mu garaga wurin Allah annabawa ne manzanni ne salihai ne mm. amma kuma Allah ya musu jarabawa sannan sai mu dauki izina daga kuma ya suka karbi wannan jarabawa mm. ma'ana sai mu daina irin abin da muke na korafi da koke da yawan kai ƙaran Allah a gurin bayinsa hmm. da in a wannan zamanin nema ma bini mutum ya marmari ya je facebook ya rubuta cewa jama'a na shiga jarabawa kaza hmm. yana sanarwa ga duniya cewa ga abin da Allah ya jarabce shi da shi hmm. bai yi lazumin da ke kan shi na yin addu'a da risuna a gaban Allah da mai da al'amarin shi ga Allah ba idan muka ɗauki alal misali annabin Allah Ibrahim alaihi salam wanda ana mashi lakabi da abul anbiya annabawa da yawa cikin zuriyar hmm. hatta shi shi manzon musalla alaihi sallama zuriya annabi ibrahim amma jibi irin jarabawa da Allah ya mushi hmm. Allah ya jarabce shi da iyaye da ƴan uwa makusanta wanda suka kin imani da shi hmm. wanda ƙarshe ma suka yi mitin suka haɗa gayya suka ce harriquhu wansuru hajaku kai wannan yaro aje a kona shi kawai aje a haɗa wuta aje a kona shi kowa ya huta a taimaki waɗannan alloli na kafirci babu wani mutum da zai ce yanzu ya fuskanci wannan jarabawa saboda ya yi wa'azi a ce a kama shi a ƙona shi babu wannan annabi na Allah ya haƙura da abin da aka jarabce shi da shi har Allah ya ya kawo shi wuta kulna ya na ni bardan wa salamun ala ibrahim kuma suka ƙona shi kuma suka ƙona shi ba su hmm. fata ba ah, annabi ibrahim Allah ya jarabce shi idan kana ganin jarabawa ka shine rashin samun haihuwa hmm. Allah ya jarabce shi rashin samun haihuwa sai da ya girma shekaru suka zo mishi sannan ya haihu hmm. bayan ya haihu Allah ya ƙara mishi ta jarabawa hmm. cewa ya yanka ɗan ya bunayya inni ara fil manami anni hmm. asbauka fanzur ma za ra wasu irin jarabawa ta kai wannan inna haza la bala'un mubin babu shakka wannan jarabawa ce mabayyaniya haka kuma ya haƙura falamma aslama wa tallahu lil jabini wa nadainahu an ya ibrahim qad sadaqata ru'ya annabi ibrahim ya fuskanci wannan jarabawa wata bayan wata wata bayan wata to haka kalli kama annabi yusufa da muka ambata yanzu shi ma shi ma kalli irin jarabawa da ya fuskanta in kana tunanin wasu na maka hasada ko sun sa maka ido ko an hana ka ci gaba to shi tun daga gidansu aka fara mishi wannan eh suka ce la yusufu a habbu ila abina minna wa hannu usba inna abana lafi dalalin mubin ci gaskiya ba ma babu baya kyautawa wallahi mm. ya fi son yusufa fiye da mu wannan rashin kirki ne su ma suka ƙara zama suka yi mitin suka ce uqtulu yusufa a witrahu ardan yakhlakum wajha abikum Wata takunu min ba'di qawman salih duk abin da za a yi a ɓatar da shi kawai sai a tuba daga baya kuma su ma algata malam su ma suka aiwatar din mm, ba su fasa ba mm. suka je suka saka shi eh, a rijiya mm. eh, wani daga cikin su mutumin mai ragowar imani ko ya ce la taqtul yusufa ba eh, kar ku kashe shi amma ku riga shi a rijiya yaltaqithu ba'd sayyar wasu matafiya su tsince shi ko tafi da shi wannan ba ta kare ba aka tsince shi aka tafi da shi suka sai da shi a matsayin bawa wa sharauhu kamar ne bakatin Rahima ma'aduda suka sai da shi aka sai da shi aka yi shi gidan wata mata wadda ta nemi ta halakar da shi duka bala'o'i ne eh, walakad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi hmm. aka sake ninka mai bala'i da jarabawa shine ya shiga gidan yayi hmm. ba tare da yayi laifi ba shi da kanshi yake cewa rabbi sijinu ahabbu ilayya mimma ah, yad'unani ilai. ka duba malam irin fitinar da take cikin akan mutum a rufe shi ba tare da yayi rufi ba shekara sha shekara goma sha biyu aka ce kamar da Annabi hmm. sallallahu alaihi wasallam ya fara cikin hmm. hadisi sai dai shekara goma sha biyu la ilaha illallah har ya kai yana cewa eh, gurni inda rabbi ku tuna ma ogan ku cewa ina nan fa ba laifin da nayi ya sake shiga jarabawa ta aka taho da yan uwan shi da uwan shi da kowa yana kallon su amma saboda jarabawa da yake ciki ba zai iya ce musu ni wani ne, hmm. to haka annabi Yusuf bai shiga duk wannan jarabawa amma sai da tsallake ta gabaki daya saboda imanin da ya da Allah idan mutum yana takamar yana jin damuwa Allah ya jarabce shi da rashin lafiya hmm. kana annabi Ayyub hmm. annabi Ayyuba ayyuba ina rabahu ani massani ash-shaytanu nusbin wa azab urkud bi rijlik annabi ayyuba annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin tabarani ya ce shekara goma sha takwas yana wannan rashin lafiya sai da kowa ya gudu ya bashi in banda wasu ƴan uwan shi guda biyu da sukan zo su duba shi har suna ce mashi kai ko ka tuna wai wani irin laifi kaiwa Allah ne yake irin wannan tare da muka faɗa suna cewa wai kai ko wani irin laifi kaiwa Allah ya maka wannan jarabawa sai matar shi guda ɗaya ɗin nan wadda ta lazumci zama da shi har sa'ad da yawan na addu'a ya ce ya Allah ɗan ya shafe ni da cuta hmm. Allah ya ce mashi to ka bugi ƙasa da ƙafarka ruwa zai fito kai wanka kai kaza kai kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce matar ta kai shi bayan gari ya biya bukatarsa ta koma gefe ta ji shuru shuru bata gan shi ba Sai ta tana dubawa sai ta ga wani mutum lafiyayye sai ta ce mishi bawan Allah baka ga annabin nan zalikal mubtala wannan da Allah ya jarabce shi baka gan shi ba hmm. yana nan wajen yanzu yanzu nan sai ta ce amma kuma fa san da yake lafiya lau la'anta ashbahun nasibi ka fi kowa kama da shi wallahi <laughs> sai ce mata aini ne ta mishi kar kai mini izgili mana shi fa yanzu nan yake nan wajen fa sai an kwantar sai an tayar haka Allah ya gyara mai jikin shi hmm. Allah ya ce maka dawo mashi da dukiyarsa da iyalinsa hmm. wa mislahum ma'ahum rahmatan minna wa zikra da ulil albab kaga shi ma duk sai da ya haƙura sannan ya wuce wannan jarabawa shekara goma sha takwas a rayuwa a ce kana fama da wani cuta bai taba kai kaza Allah ba sai yes ko ya je gaya wani Allah ya ta korafi ya haƙura da abin da Allah ya jarabce shi haka duk in ka dauki rayuwar kowane annabi haka za ka ga Allah ya jarabce shi da wata jarabawa wadda kai sai dai ka ji ta a tunani ba za ka iya ɗauke ta ba hmm. to muka dawo ga manzonmu sallallahu alaihi wasallam za ga manzo Allah sallallahu alaihi shi kuma sai da Allah ya hada mishi dukkan waɗannan jarabawoyin ki daya hmm. saboda shi kuma shine zababbe a cikin zababbu da ka tashi jarabawan za ta ninninka ta waɗancan zababbu hmm. kaga dai abinda aka ambata a cikin waccan aya min al-ju'i min al-khawfi wal-ju'i kalli irin tsoron da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu a ciki a Makka da shi da sahabbansa ba sa shekara goma sha uku ba sa iya fitowa sai Allah ɗaya ne wasu ma sun musulunta annabi amma na bai ce masu ku koma ku je ku buye ba za ku iya musulunci yanzu ba manzala sai sun yana sallah a samu kafiri ya ɗauko mahaifar raƙuma ya zuba mishi akan dokin wuyansa ba yadda ya iya su buya a daru arkam ibnu abil arkam mm. aka kore su a gari gaba ɗaya shi da danginsa suka koma wani wuri suka ɓuya buya ya ce wa sahabbai ku tafi habasha ya tafi ba'ifa can ma aka jefe shi aka wulakanta shi duk wannan shekaru goma sha uku yana cikin jarabawa ne aka zuba mai da jini yana ta damuwa yana so su musulunta Allah ya ma ba shi zaɓi cewa in yana so duk irin nau'in azabar da yake so a musu a halakar da su hmm. ga mala'ikan iska ga mala'ikan ruwa ga mala'ikan duwatsu ga mala'iku iri daban-daban jibril ya kai to su ya ce Allah ya race a gaishe ka kuma ka bari duk irin azabar da kake so a mutanen maka baya musu ya ce a'a ni na fi so in musu adda Allah ya shirye su hmm. in su ba shirya ba yayin su shirya hmm. saboda rahama da tausayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai mai musu da mummuna ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama da wannan jarabawa ya tafi Madina ya sake shiga jarabawa ta munafikai waɗanda suke kawo shubuha da su da Yahudawa hmm. suke haɗa kai da sauran kafirai mutanen Makka daga Zafafan da wane ne su ritsa shi a nan su yi wannan makirci Allah ya warware sake yin wancan Allah ya warware hmm. suka bo har suka tare annabi da musulmai a ahzabu hmm. eh bar dai kawai a taru hmm, tunda ya zama abokin gaban da kowa yana da gaba da shi a tare a mai kwaf daya kowa ya je ci gaba da abin da ya saba shi ba irin yadda Aisha take ba da labari ne a bangaren ju'i manzala sai sama shi take cewa za a ga farin wata hmm. a ga jinjirin wata a sake ganin wani a sake ganin wani ba tare da an daura tukunya a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam an yi abinci ce urwa yake to me kuke ci gogo tace al aswadai hmm. bakin ruwa da bakin dabino dabino kai za a tauna a kwankwaɗi ruwa shikenan ai talati wata uku in mutum ka ci wani jarabawa kana jin algatu mala ai yaran shi za su watsi su bashi waje da gudu wani da gaske wata rana sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya fito yana jin yunwa aka ce ya tsaya ya waiga ya waiga sai ga sai na bakar ya ce ina za ka je ya ce ai da gidanka ma zan je saboda yunwa ya ce ai ma yunwa ta fito ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai ga Umar sai suka tafi gidan Abul Haifam wani mm. mutumin Madina mm, mm. mai arziki kuma mai kirki suka je suka shiga gonan shi baya nan ma suka tambayi matan ta ce ya fita yana dawowa ya lura da irin damuwar da suke ci haka ya kawo musu abinci da biyu ya je yanka akuya ya kawo ruwa mai sanyi suka ci abinci a wajen ma'ana su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da darajar shi da komai abinci sai abin da ya samu haka a yakin ahzab din Jabir yake cewa yace cewa na lura cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin yunwa hmm. akwai alamar yunwa ta ratsa shi baki da dan wani abu duk wannan minan ju'i haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu shi za Aisha daga baya da suka samu wadata zamanin sayyidina Umar ana kawo musu fansho ne tsoka tana ci mutane mm, mm. take tana manzo Allah sai alaihi take cewa oh yanzu nan ga zuma a ga madara ga kaza ga kaza komai ya ji ta ce ta faɗi na hadisin cewa da muna yin wata uku ba ci ba haka suke a zaman gida babu abinci a kusan da ake tafiya yaƙi din ma haka dabinan za a dinga ba sojojin ɗai ɗai rana abin da ana ce wata na dabinan ma ya ƙare shi aka ce mai kuke shi ce sai dai mu kaɗe ganye kawai na bishiya duk ganye da zagaye ganye su kaɗa kawai su tauna su tauna kamar awaki eh a sadan abiyo ƙasa ke cewa sai da mu kuma muna yin bayan gari irin na dabbobinmu lokacin da wani wani takadari mm. ya zargi sa'ad cewa bai iya sallah bai ce ni zaka cewa ban iya sallah ba mu da muke tare da manzo Allah muka yi kaza muka yi kaza muka yi kaza to a cikin yake faɗa yake cewa mukan tafi yaƙi mu je abincin mu ya ƙare har mu dinga cin ganye kamar yadda bin mu suke cin ganye waɗannan jarabawa duk Allah ya ma bayan Allah na gari kowa da gwargwadon jarabawa su to kaga duk sanda Allah ya jarabce ka da wani abu sai ka tuna irin waɗannan bayi na Allah subhanahu wataala da irin jarabawa da Allah ya musu sai ka ɗauki abin da sauƙi mm. kuma ka dinga tana Allah ya ce inna ma'al usri yusra mm. inna ma'al usri yusra annabi ya ce lan yaghliba usrun yusra Allah ya ambaci wato kunci guda ɗaya mm. amma ya ambaci yalwa guda biyu ce to wannan kuncin da wannan bala'in guda ɗaya ba zai galabaci sassauci guda biyu ba so abin da nake ah, faɗi a nan shi na zata malam yana da kyau wato mu kalli cewa jarabawa wannan da Allah yake ba kama faro ba mm. kuma a wannan ƙasa ta mu misali ta Najeriya mm. da duk irin kuncin da muke ciki a yanzu mm. dama duk wanda ya rayu a wannan duniya ta mu a wannan ƙasa ta mu shekara arba'in baya dama dai a cikin jarabawa ake iri daban-daban kawai dai marahil ne da jarabawa kaza ce ta juya ta zama kaza ta zama kaza kila da a ce damuwar mu shine mulkin soja damuwar mu shine babu wutar lantarki damuwar mu shine a ce babu titina to aka zo kuma in tafiya kake da damuwar ita ce yan fashi yanzu aka juya zuwa yan kidnapper mm. an yi lokacin da kuma masu satan yara ake yin mm, mm. satan yara na da ake a ce an sata yaro nan an sata yaro can shekara 40 eh, yan me ake ce musu yan shafi mulera eh, yan da masu mai da yara doya da kaza abu iri daban-daban ne to abubuwa iri daban-daban suka yi faruwa babu wani abu da yake koma baya komai gaba yake kare to shi sa akwai hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ke sanar mana isharar zuwa gare shi wanda yake cikin sayan muslim wanda Abdullahi dan Amur, dan As ce Annabi sallallahu alaihi ya tara mu a wata tafiya ya mana jawabi yake ce mana hmm. ya ku al'ummata hmm. ku sani da cewa babu wani annabi da Allah ya aiko sai ya zama wajibi a gare shi ya gaya musu dukkanin alkhairin da zai amfane su kuma wajibi a gare shi ya tsoratar da su daga dukkan sharri da ya cutar da su hmm. annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa to ku sani da cewa wannan al'umma ta ku an sanya albarkata inna ummatakum hadhihi ju'ilat afiyatuha fi awwaliha hmm. wannan al'umma ta ku an sanya alkhairin ta a farkonta wa sayusibu akhiraha bala'un wa ashiya'a takrahuna wa ashiya'u takrahuna hmm. ko umurin takrahuna Karshen hmm. wannan al'umma kuma abubuwa da dama zai same ta wanda suke fitintunu ne da kuma abubuwan da kuke ki to sai annabi ta magana mai muhimmanci ce wata ji'u fitna za a yi lokacin da in wata fitna ta zo faturaddiqu ba'daha ba'da in wata fitina ta zo hmm. sai a ga ta bai ba fitna ba ce ke fitinonin sai su dinga daddaga junansu hmm. suna sha makance junansu in mutum yana cikin wani bala'i idan wani ya zo sai a ga wancan ba bala'i ba hmm. alal misali yanzu wani abu da za mu iya ganewa idan masu abin hawa guda biyu suka yi karo idan ba su ji ciwo ba za a ga ai ta rigima akan ababen hawa amma an ji ciwo ba ba wanda yake ta abun hawa mm, hala ma za a janye shi gefen hanya ana cetar rai to kaga bala'in jin ciwo ya wuce bala'in a taba maka karfi mm. e, idan aka ji rauni rauni ya kai rauni ba wanda yake tana cewa motar shi mai kyau ce mm. ko abun hawansa an ji masa ko shi ke da gaskiya ko bai da gaskiya nan ce tarrai ake to shine ha ba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wata ji'u fitnatun idan wata fitina ta ƙara zuwa sai fa yaqulu almu'minu hadhihi muhlakati muhlikati in wata fitina ta zo sai ka ji mumini ya cewa to wannan kan ba zan tsallake ta ya yanke tsammani daga wannan wata ji ukhra fa yaqulu hadhihi hadhihi in ya tsallake watan ya gama mm. sai wata take sai ya ce to wannan dai kam ina ina wannan zamanin ba za mu sha ba za mu sha mm. ya manta duk bala'in da aka yi a baya to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa faman ahabba an yuz an yuz jaza in yuzahzaha anin nari wa yudkhal aljanna duk wanda yake so a tsiratar da shi daga wuta a shigar da shi aljanna nabi ya ce ya tuhu to ya tabbatar mutuwarsa ta riske shi wa huwa yu'minu billahi alhalin yana da imani da Allah wal yawmil akhir hmm. wala tamutunna illa wa antum kaga in ka lura akan kalla hmm. manzo Allah sai sanar bai bada amsa akan ya za'i da fitintunan ba saboda ba yadda za aka iya da su hmm. amma me ya tsiran ka ka rike imani bal eh, ta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir duk yadda za a buga duk wani bala'i kar ka sake ka saki imanin ka domin shine abu mafi tsada da mutum ya mallaka hmm. duk wannan rigingimin da ake ne mutum ya mutu da imani manzo Allah sai alaihi yake cewa ranar alkiyama bayan an shiga aljanna za a tambayi mumini a ce hal marra bika sharrun qatu ko ka taba wucewa ta cikin wani bala'i duk bala'in nan hmm. zai manta shi ce ma marra bina sharrun hmm. qatu ai wallahi ba mu taba shiga wani bala'i ko a duniya idan mutum ya samu kuɗi da wadata ya murmure sai ga ya manta baya hmm. sai ka ga kamar ba shi ba hmm. in ma da akwai wani datti a kafa shi da wani kauce duk zaka ga duk zaka ga kuma kamar kafar jariri eh. zaka ga nan da nan gashin shi yayi tofo eh, wuyan shi yayi kauri yawa da ga wani da wuyan shi kamar na tufana amma yanzu zaka ga mala ya zama da ka san tsoron ragon layya Allahu akbar to ni'ima haka take ta mantar da shi duk wani bala'i hmm. shi ko dan wuta za a tambaye shi a ce mishi hal marra bika khairun qattu ko ka taɓa jin wani daɗi a baya sai ce ma marra bina khairun qatu duk wani daɗi ya manta shi eh to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kada mutum ya sake ya mutu sai yana da imani hmm. sai ya ci gaba da cewa wal ya'tin ila nasi ma yuridu an yuqta ilayhi kuma ya dinga aikata wa mutane abin da yake so a aikata mushi hmm. kana san mutane su mutunta ka to kama ka mutunta su kana san su gasgata ka to faɗa musu gaskiya hmm. kana san mutane idan sun ci bashi a shagon ka su dinga biya hmm, kamar ka ci bashi su ka biya kana san mutane su girmama iyayenka to kai ma ka girmama iyayen mutane hmm. kana san rike su girmama ka kai ma girmama ka wanda ka auri iyansu to kai ma aure ka za girmama ta kana girmama yar wanda ka aura to kai ma za girmama ta ka wato da mutum zai ɗauki wannan ka'ida mm. dukkanin mu ɗauke ta da an zo na lafiya yanzu ta yankin na na alaga ta malam a cikin sa akwai so su akan babu shi ko ƴan shi ko matan shi ba za su taɓa so ba ko mm. ta su ma su kama ƴan mutane da da matan su da su da shi kenan sai a zauna lafiya shi sa har wani babban banasari yake cewa duk gimin duniyar nan mm. da za a bi shawarar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama hmm. da za a gyara su lokaci kankani annabi sallallahu alaihi wasallam ya da solution ga dukkan fitintunan da muke fama da su ga ma shi yana ba da ga shi yana hmm. da za mu bi mu aiwatar ah. to amma uh, wajen uh, aiwatar wannan shine yake mana wahala eh sai dai an faɗi manzo Allah da nan salati hmm. sallallahu alaihi wa alihi wasallama amma aiwatarwa to sai wanda Allah ya ba gam da katar a cikin wannan hadisi dai manzo Allah sallallahu alaihi ya ci gaba da cewa wanda ya baiwa shugaba wato man baya imaman wanda ya wani shugaba ya mishi mubaya wa ƙahu sabkata yadi ya bashi cappa ko mm-hmm. annabi sallallahu alaihi wasallam ce fadi tsaihu to ya mushi biyayya fa idza jaa akharu yunazi'uhu idan wani ya yana jayayya da su annabi ya ce fadrubu ulqal akhar to ku kashe ɗaya wanda ya yana jayayya da shugaba mm. to abinda kawai dama nake so ne mana tsokaci gaba da hadisin hadisi yana da tsayi mm. akwai sauran maganganu a cikin sa shine wancan gabar da yake cewa ita fitina idan ta zo za ta zo wata ta ƙara zuwa wata ta ƙara zuwa kenan fitina ba ɗaya bace za ta ci gaba da zuwa mm. kuma dole ta zo sai a ga ta bayan ashe ma ba wata abu bace ita kankanuwa ce ma a kwatanta da wannan hmm. sannan wata ma in ta zo sai mutum ya cire rai daga cewa zai tsallake hmm. Hmm. zai tunanin lalle ba zai iya tsallake ta ba saboda nauyinta da kuma yadda za ta darkake kowa to dama kuma daga cikin siffar fitina shine ba ta jan waɗanda suka tsogalo ta ita kadai kamar da Allah ke cewa taqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitina wacce ba ta shafan kadai waɗanda suka yi zalunci za ta zo ta ta gani kan mai uwa da wabi shi ne haisha take tambayar maza Allah sallallahu alaihi da annabi yake cewa za a samu lokaci da za a kiske wasu mutanen wani gari suna cikin buki da annashuwa tsakar dare za a kiske garin gaba daya aisha take cewa to ya za a yi da mutane waɗanda babu ruwansu annabi ya ce a suna ta yi. za a tashi kowa ne akan niyyarsa mm. kamar da ka wato mota ce ta haya a zo a cika ta a shiga a kama hanya daga zari nan za a je kano wani siyayya zai je wani sani ma hala zai je mm. wani gumbo ka zai je mm. kaga kowa da manufar shi daban wani sada zumunci mm. kaga yi suna alaniyati to haka mutane suke a cikin wannan rayuwa to abu na gaba akan kalla shine ah, ah, muna da kokarin mu tajidi na yadda ya kamata musulmi ya mu'amalance fitina ko to bayan da muka ji cewa ita jarabawa din Allah yana yin ta dama sunnar rayuwa ce mm. kuma Allah subhanahu ta'ala yana jarabtan bayi ne da gurgurdan kaunar da yake musu mm. da kaunar da yake ma manyan sa cikin annabawa da sahabbai yake jarabta su fiye da sauran mm. na bayan su kuma su ne masu mataki na siddiƙai da waliyai da sauransu ta haka kamar maryamu alaihi salam ita ma Allah ya mata jarabawa siddiƙiya ce mm, mm. aka tuhume ta da zina mm. shi ya tsayar da ita haka kamar Aisha ita ma siddiƙiya ce ita ma Allah ya mata irin wannan jarabawa ta tuhuma aka tuhume ta da zina Allah ya tsayar da ita to baya ga wannan kuma mu sani da cewa ita eh, jarabawa din hanya ce da Allah yake amfani da ita wajen kankare ma bayi zunubansu hmm. bayi da Allah yake so maimakon su yi zunubi Allah ya basu sai ya je kiyama ya hore su hmm. wanda horen kiyama kuma ba irin wannan bane to sai Allah ya jarabce su da wani abu a rayuwa sai ya amfani da wannan hanya sai ya kankare musu zunubansu hmm. shi ta muka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa zai waye gari yana tafiya babu ko zunubi kwaya ɗaya tare da shi wani kuma zai gan shi ya samu ɗaukakar daraja a wurin Allah darajar da ba aikin shi bane darajar daga kafarar zunuban shi ne sakamakon wato jarabawa da Allah yake musa sannan kuma jarabawa da Allah ke mabayi tana sanya su koma zuwa ga Allah su ƙara gaskata Allah su nemi agajin Allah sai imanin su ya ƙaru ta'allakuwar zukatansu da lahira ce ta ƙaru sannan kuma wannan yana rage wa mutane girman kai da ji da isa da faɗin rai da kuma ganin cewa su sun fi ƙarfin duk wata bukata a rayuwa to abu na gaba da ya kamata mu sake yin tsokaci a kai mm. shine to idan fitila ta samu mutum musulmi ya ya kamata mai abubuwan da zai abubuwan da ya kamata mutum ya yi a cikin fitina nasoshin da muka ambata da labaran da muka yi ta arudi gare shi na kisoshin annabawa mm. duk suna nuna mana cewa abu na farko da mutum zai yi shine haƙuri da abin da Allah ya dora mishi haƙuri na nufin wato a cikin zuciyarsa ya yadda da cewa dama can wannan abin da ya ga yana faruwa gare shi to Allah ya rubuta mishi ta ya faru mm. ma kulle lam yi baka. kar ya fara tanin gazawar shi ce ko rashin dabararsa mm. ko wani kuskurensa ko kuskuren waninsa ya farar da wannan dama Allah ya riga ya rubuta a littafin kaddarar da ta shafi wannan bawa cewa lallai wannan abu sai ya faru da shi babu makawa to wannan zai ba shi dama ya tawakkali ga Allah hmm. sannan kuma sai addu'a sannan kuma addu'a a irin wannan yanayi tana karbuwa ga Allah subhanahu wataala da mutum ya tsarkake niyyarsa hmm. hatta kafirai suka shiga cikin kunci suka roki Allah saboda falala Allah sai ya amsa musu fa idza rakibu rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu din in suka shiga cikin jirgin ruwa yayi girgida da su igiyar ruwa ta girga sai su kira ya Allah suna masu tsarkake addini sai kuma Allah ya amsa musu tsayar da su haka kamar da Allah yake cewa amma yujibul mutarra idza da'u yakshifu su Allah yana amsa addu'ar wanda ya shiga cikin damuwa idan ya kirayi Allah sannan Allah ya yaye bakin ciki da ka sai mutum ya lazumci wato komawa zuwa ga Allah akwai lafuzza daban-daban da sigogi kala daban-daban na addu'o'i waɗanda ake don fita daga kunci hmm. daga cikinsu akwai addu'ar annabin nan na kifi hmm. wa zannuni idh haba mughadiban fa dhalla an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumati shi kuma jaraba da Allah ya mishi da wasu kafirai masu dan banzan taurin kai hmm. da yayi wa'azi yayi wa'azi suka ki amsa sai ji tsoro ce karfa da shi da su gaba daya halakar da su hmm. sai bar garin sai zama bai jira Allah ya ba shi izini ya bar garin ba sai Allah ya nuna mashi wannan ba abinda ya kamata ya bi kenan shine Allah ya jarabce shi da shiga jirgin ruwa jirgin ruwa yayi oba aka yi ƙura'a ta faɗa kan shi aka wurga shi cikin abin nan ana wurga shi kuma wannan kifi ya haɗe shi hmm. da kifin na yaɗe shi Allah ya taimake shi yayi ta wannan adda yana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Hmm. Eh, sai Allah ya ce hubil bil ara'i hmm. wa huwa sake muka sa kifin nan ya je watsi da shi akan yashi ya zama lafiya hmm. Don a ce kifi ya haɗe ka sannan ya gama nan kayan shi a cikin katon teku ya zo ya yi wurgi da ka dole ka ji ka ji zazzabi eh, to wannan addu'a tana da ƙarfi wajen yaye bala'i la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin ai ta karanta ta ai ta karanta ta sannan ga wancan na istirja'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a ƙari da faɗin Allah faɗin manzo Allah sallallahu alaihi Allahumma ajurni min musibati wa akhlifni khairan minha hmm. ya Allah ka tsayar da ni daga musibar da ka jarabce da ita Allah kuma ka canza min da abin da ya fi mata hmm. sannan kuma yana da kyau daga cikin ladubban mu'amala da fitina bawa ya kiyayi faɗan maganar da za ta fusa ta Allah mm. kamar yawaita ihu da ya shiga uku ko zargin cewa shi ba a kyauta mishi ba mm. zargin kaddarar da Allah ya mishi wannan ba hali ne na musulmi ba ba hali ne na mutum mai imani ba mm. ko ya dinga ganin kamar shi Allah bai san shi me yasa Allah zai mai haka wani eh, idan jaraba ta same shi abinda zai faɗa sai ya ƙara aukawa da shi cikin bala'i yana tsine wa kansa ko yana ya shiga uku ya lalace musamman idan an yi mutuwa ne ko na makamancin haka ko wata gobara ko wata tawaya arziki to gara kuma har mala'iku su amsa mai sai zama ya sake dilmiyawa cikin damuwa fiye da wanda yake ci amma Allah ya taimaki mutum hankalinsa bai gushe ba tunanin shi bai tafi wata ah, karkatacciyar makarkata ba mm. to sai ya tafi waɗannan addu'o'i la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin da wancan waccan nan al-imam ibn al-qayyim ya ambata a cikin jilawul afham mm. fi salati wa salami ala khairil anam mm. cewa daga cikin falalar salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mm. idan mutum ya shiga cikin bala'i to ta salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ta salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma istighfari istighfari yana da tasiri wajen yaye bala'i da fitintunu yana da tasiri wajen yayewa da kawar da su domin a kamar yadda muka ji din wato dama shi fitina ita fitinar ko bala'in tana zama kafara ne ga zunubai to idan mutum ya ta istighfari babu zunuban to sai a zanya kafara babu muhallin da gina shine sirrin da sai istighfari yake tasiri kuma ko da mutum lafiya shi lau ai musulmi ba zai wani bai yi istighfari ba wajibi ne dinga yin istighfari akalla saba'in din nan da safe mm. saba'in da yamma ko dari da safe dari da yamma na zaman taɓa yin shiri akan mm. wannan ko a wani lokaci a baya mm. alga tun malam eh. ban kwada lokaci ba kuwa eh to ai da yake lokacin ya dan kusa amma tambayan da za su yi guda daya na'am kafin mu ba masu kira dama na'am wato ta bangare daya akwai wasu wanda suke ganin wato zai iya yiwa fitintunu na samuwa ne dangane da abubuwan da hannayen al'umma suka girba to ko malam yana da zai ce wani abu akan wannan e eh, kwai kuwa da yake ba mai ta'arudi zuwa ga asbab asbabu tabi'iyya waɗanda suke haifarwa din ba haka da babu shakka haka ne nasoshi na shari'a sun nuni zuwa ga cewa fitintun da suke faruwa mm-hmm. sakamakon ayyukan Mm, bayi ne eh wa sabu kun min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir mm. da abin ya same ku na musiba to sakamakon ayyukan da kuka aikata ne wa ya'fu an kathir dan ma Allah yana gafarta mm. wasu ne da yawa da Allah bai gafartawa da sai daska ke mutane ga baki daya ma'ana yawaitar kafirci da sabo da fasikanci da barna da zalunci da rashin gaskiya da tauye mudu hmm. da saba wa iyaye wasa da addini da sauran laifuka da ake wa Allah ga sunan da yawa hmm. to su din ne dai Allah subhanahu ta'ala yake amfani da su wajen wajen kawo mutane musibu din nan hmm. ai kamar da muka faɗa zunubai da mutane suke yi su ne Allah yake jarabtar su sai sai goge musu zunuba ah. domin wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya alƙawarin cewa ba zai halaka da ita ba to da haka maimakon ya halakar da ita da zunubai sai ya jarabce ta da jarabawa don ya rage musu eh, zuba. Eh, da ka eh, idan su yawwa falola izda ahun ba suna ta darau ya da a ce sanda bala'in ya zo gare su fi su koma zuwa ga Allah hmm. walakin kasar kulubu. sai amma sai ta mutane suka suka bushe hmm. to to in mutane Allah subhanahu wa da ya jarabce su abin da yake sai su koma zuwa ga Allah sai su su marmara su koma zuwa ga Allah su faɗaku su labba'antu da cewa abinda suke yi kaza mm. bari su daina mm. ma'ana kowa a cikin mu ɗaiɗaiwa sai duba laifukan da ya san yana wa Allah sai tsoron Allah sai daina a da za mu kame daga haka sai Allah ya ɗauke mana wannan jarabawai wannan tabbas gaskiya ne hmm. eh, amma magana ce mai faɗi eh. wadda watakila sai Allah ya samu samu wani yanayi sai mai magana akan ta insha Allah mai sauraro shirin majalisin malamai kake ji kai tsaye daga wannan kafa ta DITV da Alheri Radio kuma muna ta da Dr. Kabir Azgar wanda ya tattauna mana akan wato dalilan da suke haifar da musibu a cikin al'umma kuma malam ya yi bayani mai faɗi gamsashe Allah ya saka da alkhairi wanda muna fatan allah ya samu ku kuma mu koma cikin hayyacin hayyacinmu ku ne za mu ba ku dama domin ku kira ku yi malam tambaya dangane da maudu'in da ya gabatar kawai kuma muna roƙon a ɗan tsakaita tambaya saboda yanayin lokaci maza za su tsaya a layinsu na maza kuma mata su tsaya a layinsu na mata a layin maza shine sifili tara sifili tara uku biyar uku biyu biyu biyu biyar sifili tara uku biyar uku biyu biyu biyu biyar sannan mata za su bauta sifili takwas sifili uku tara hudu ɗaya uku bakwai bakwai biyu sifili takwas sifili uku tara hudu ɗaya uku bakwai bakwai biyu da Allah in an same mu a yi nesa da akwatin rediyo ko a rage sautin rediyon domin mu je ku kuma ku je mu. Assalamu alaikum. a ɗan ɗaga murya kaɗan ga Allah muna tare da wani tambayanka lallatu Thank you. to za an sa maka dallatu assalamu alaikum assalamu alaikum daga a so an sama ma dallatun tun da to ga wani ya kusa wa alaikum salam wani alayi

ƙarin bayani a kan wannan da da kuma yadda za ka wannan fatan za ta yi lafiya. bari mu ƙara mutum ɗaya mu gani assalamu alaikum assalamu alaikum layin matan nan dai ya zama hurufar lalla bari mu amsa tambayoyin kafin mu ɗauki na gaba bari mu soma da dallatu ko na muke cewa to ba dama mutum ya ihu eh. <laughs> inda Allah ya kawo shi ta ihun shi ko ya dan ji yaran shi to eh, abinda ake nufi malam dallatu shine cewa shi ihun ba ba maslaha bane eh, ba yi da amfani na'am to dan me za ka yi ihu kuma ba haka ka koyar ba ba shari'a ta koyar ba amma idan mutum yana ganin sai ya yi din to eh. ba za a hana shi ba amma fa ya san cewa ba ka shari'a ta koyar ba dai lada yawa babu cikar kamala eh. babu kuma samun cikakken ladan jarabawar da aka yi masa eh, kila ma zai bi shi ba yawa kila ma bi shi ba shi ah, idan musiba kamar ta mutuwa ce kaga an hana kuka kai tsaye mm. amma an ba da izini ana iya yin hawaye mm. kuma an hana mutum ya faɗi muguwar magana da za ta zama ah, sanadiyar sake shiga cikin wani babi na musiba mm, to haka duk sauran musibin ma shari'a ta tsoratar makaruhi ne wato mutum ya dinga faɗan maganganu na ɓatanci mm. marasa daɗi ya dinga kuka ɗin eh gaskiya to shi kuma da mai bulu eh, yake cewa to wani ya ce ya raya mutu ya amfanin wannan eh. rayuwa to wannan shi ma shi ma yana cikin koke din kuma bil akhasi shari'a ta hana fatan mutuwa mm. a cikin hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tabbatacce annabi yake cewa kada wani ku ya fatan ya mutu mm. idan babu makawa mm. to sai ya dinga cewa Allah idan rayuwar nan ta fi mini Allah ka raya ni mm. idan ko mutuwa ce ta fi alkhairi Allah ka ɗauki ka dauki rayuwa ta ma'ana sai dai baiwa Allah zaɓi da aka shari'a ta musulunci ta hana mutum ya dinga tunanin gara mutuwa saboda ya ji wata wahala wato harshe ma ba a bar mutum ya eh, sarrafa abin shi da kanshi sai da yanda shari'a sai da shari'a ta ce kware da gaske na wallahu ala to bari mu koma ga wanda yake layi ne gaba assalamu alaikum assalamu alaikum to ina ganin kamar layin mata nan akwai damuwa sa iya mata za ku iya shigowa ta layin mazan Allah ya ba ku dama wa alaikum assalam to tambayanka da a ana haka ne amma yawanci ba za a wani ta hmm. muna godiya a dallafi ke abinan kudin wajen mangi wadanda ganin shi ne eh, shi eh, eh, tali'i ne ya ce gode ya ce ku malamai kan kujera sai an rike an baro a kudin addu'a <laughs> to ya ta wani mawudu'i da musamman ya halasta a rika ba ku kuɗi <laughs> a wannan malam sai a tambayi malamai sosai kaga mu yan makaranta ne ko ba haka ba eh, na'am eh. <laughs> albashi muke karba mu karantar da karatu eh, ah, amma addu'a mm-hmm. ni ah, ban san da aka ce gaskiya mutum zai addu'a sai an bashi kuɗi ba mm. gaskiya ban taba karantawa ba mm. manzala sallallahu alaihi yana mutane addu'a hmm. idan su nemi addu'a sa ba tare da sai an shi kuɗi a gunsu kuma bai yanka eh, ko kuma yanka kun biya kaza ko wannan wani abu ne daga baya hmm. malamai suka kirkiro hanyoyi na samun kuɗaɗen shiga eh, eh. Eh, kuma saboda su kansu watakila masu neman addu'a mutane ne wanda suke suna da nau'i na rowa watakila eh, eh tunda ba sa yin wani abu na eh, ihsani yau to sai a tari <laughs> da suke sa addu'a amma gaskiya bai kamata ba domin kai ah, musulmi in kai wa dan uwanka addu'a mm. an zahar ghaibin wato sanda baya wajen ah, Allah zai saka mala'iku kai masu maka wannan addu'a da haka bai kamata ka sai da wannan mm. ah, falalar ba wallahu alam na'am ga wani akan layi assalamu alaikum wa alaikun salam muna ta da wane ta gurguje dai lokacin muna ta da wane wa alaikun salam to bashir me tambayan Allah shirin malam zai da hankali zai musamman ta mata a cikin musamman a wajen barzai ta muna ta bari mu kara da mutum ta ko sai mu ja da to shi kenan a ah, dakta ta ji bayaninsa wani zai samu ibtila'i sai sai an mashi jifa ko sammu ko abin mm-hmm. eh, gaskiya ne bayanin da yi mutane da dama a wannan zamanin da zaran sun shiga wata jarabawa sai ta fara tunanin ko wani ne ya ja musu mm. wani bawa ne cikin bayan Allah mm. ah, ko baiwa cikin bayan Allah ta ja musu mm. eh, ba ma kore yiwuwar haka mm. kuma abu ne tabbatacce a ilmanci a waƙiyar rayuwa mm. ta yi jarabawa da Allah ya jarabci wani da ita mm. a cikin sanadinta akwai wani bawa wanda ya cutar da kai da kambun baka ko da bokanci ko sihiri ko wani zalunci wannan mai yiwuwa ne amma abin da ake so mutum ya miƙa al'amarin shi ga Allah Eh, ya ɗauka dama wancan ɗin ba zai cutar da kai ba sai da Allah ya ba da izini sai la yawwa kataba Allahu laka mm. eh, sannan kuma idan an tabbatar da akwai hannun wani ɗin mm. to sai abu hanyar da shari'a ta tanada wajen warware wannan fitinan wa ibtila'i wallahu alam dakta muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala ba ka dama ka kasance ka da mu a cikin wannan zaure na tsawon minti hamsin da hamsin da bakwai kuma al'umma gaba daya an amfana da wannan maudu'i mai muhimmanci na ma abin yake ya ne <laughs> Allah ya sa a mizani ya shirya <laughs> zuriya a madadin shugaban shirin Abdullahi Ibrahim wanda ya haɗa ni da ku kai tsaye ka ji mu Abdullahi Muhammad sai shi dakta da muka kasance ta da shi a wannan zaure dakta kabir asgar ni bashir abubakar magaji na jagoranci shirin a yau nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu